آه، ضلالة في الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاب الله تبارك وتعالى وجاب تكرامه وتنوده وكما وانا لو كشي جمد يكتب ذكرات من التفسير وليد مكتابة وانا لو كشي مكما شوانا بإذن الله تعالى لا مسيقى بدك إنت مكتايا آه. وشي بقولها شو يوسف a yau kuma muna ranar litinin sha bakwai ko sha bakwai ga watan ramadana shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da daga Makka zuwa Madina wanda shi ya dace da sha bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar turawa gushe ba kamar yi ishara muna cikin suratul yusuf wanda darasin mu da ya gabata muna cikin ayata ayata 20 da ayata 20 da tara mun ma shiga ta 20 da ta 30 ma ba mu kai karshen ta bala shi ya kure mana amma kai malam karanta mana ayar ta 30 akwai wani da rubutu yana neman ƙarin bayani game da cewa jiya a yi bayanin cewa sifanta wani daga cikin bayan Allah da wata sifa wace ta zama ta husnar suna ta yi daidai da sunan Allah ko ta yi daidai da a ce sunan Allah wanda yake kunshi kuma da wata siffa irin wannan asifan da wani daga cikin bayan Allah da wannan da itibarin cewa shi wannan bawan wanda sifa da sifanta da shi sifa ce wacce ta dace da shi a matsayin shi da bawa ba sifa ce ko kaɗan wacce ta yi kama da sifar Allah ba ce kamar ya ce an ce ana ya halatta ce mu kawo da a matsayin sifa ko almalik ko alkawi to tambayar shi anan shi ne cewa yanzu ya halatta kenan a samun mutum irin wa'annan sunayen wannan shi ni gani dai cikin tambayar ina fahimci inda tambayar ta dosa wato kenan kamar ya halatta a samu wani mutum sunan shi al-malik ko sunan shi eh, al to wannan ba a da muka faɗi ke kenan ba abinda muka ce sifanta wani da irin wa'annan lafuzza sifanta wani da irin wa'annan lafuzza da kuma in intibarin cewa wannan sifa da shi ya sifanta da shi da ita kai sifa ce ba su ta dace da matsayin shi a matsayin shi na bawa wani shi muka ce halatta amma ba a raɗa mu mutum suna irin wa'annan suna ba ina fatan wasu su yi wannan suna daban jama'a sifa daban illa abinda muke cewa shi yankakken suna to a cikin shi kana iya samun yana da yake da sifa amma asalin suna daban sifa ne daban duk misalan da muka ba su a jiya ai ba yi ne ba sifofi ne shi aziz sunansa al'aziz azizu misir din sunan mulki amma da zaka bincika yana da sunansa da aka ce mishi al-malik qala al-malik utuni bihi ko al-malik yana mai so mai sarauta sarki ai ba shine kake sunansa ba sifa ce wannan jama'a ko ku gani ba ita wacce ya ar-rajul salih na mutumin madiyana ne zamani da annabi musa alaihi salatu wassalam yana tashi da tabbashi shawarar cewa ya istijari musa ta ce inna khaira man istajartal qawiyyu al-amin wanda muka ce al-qawiyyu al-amin tana nuna sifa ce gawa na'am na ne musa amma shi musa sunan shi al-qawi sunan shi al-qawi alƙawarin sifa ce gare shi abin nufi suna daban ne sifa daban ba a samun mutum sunan Allah jama'a yankakken suna ba a yi wannan bai halatta ba a babin tauhidi amma muka ce in wani dalili ya hukunta wani ya sifanta da wata sifa wata ta yi kama da wata sifa da kan gani cikin wani daga cikin sunayen Allah sai aka sifanta wani bawa daga da irin wannan sifa da la'akari da cewa shi wannan bawa ya sifanta da irin wannan sifa amma da gwargwadon matsayin shi na bawa abin da ya sifanta da shi da wannan sifa ko kaɗan bai yi kama da sifar ta'ala madaukakin sarki ba sifar Allah da ban sifar bayan shi ne to da irin wannan ma'ana ne muka ce ya halatta amma ba a raɗa ma wani yaro sunan ubangiji Allah madaukakin sarki Allah ke wannan shine wallahu ta'ala alamu to ka sake karanta wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقامت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله وقل عاش لله ما هذا بشرا إن هذا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي أمني فيه ولقد راودت ينزعه عن نفسه ما استعظم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه

Ana neman bawanta annabci yi ga kanshi tana buƙatar ya aikata alfasha da ita kada shagafa hubba ta tabbata hakika ya mamaye zuciyarta da su inna lanaraha lalle mu muna ganin tafi dalalin mubin tana cikin kuskure bayyananne lamma sami'at bi makarihinna a yayin da ta ji zancensu ko falan ma sani bi makarihin a lokacin da ta ji makircin su <clears throat> arsalat ilaihinna ita ta aika musu wa ta da lahunna mustaka'a ta tanada musu wurin kishin gida ko wani nau'i na abinci wanda ake bukatar yin amfani da wuka wajen yanka shi <clears throat> wa atat kullu wahidatin min hunna sikira sai ta wa kowace daga cikin su wuka wa qalat sai ta ce ma annabi yusuf ukhruj alayhinna ka fito ta wurin su falamma ra'aynahu wato san da ya fito din ko da suka ganshi akbarna sai suka girmama shi wa qatta'na aydiyahunna suka yi yanka hannuwansu suka musu rauni kenan wa kullu suka ce hasha lillah arfiya tabbata ga Allah ma hadha bashara wannan ba mutum ne ba in haza illa malakun kari wannan san bai kasance ba shi mala'ika ne mai girma قالت فإذا ba za ne تشي فذلك كنا الذي كنا ne. وانا شيني wanda kuke zargina a cikinsa ko kuka zargi ni a cikinsa wanda shi ne wanda kuka zargi a cikin lamarinsa har kuka ce ina cikin balalin mubini wala kad rawartuhu an nafsi ce to hakika na neme shi ga kanta. kansa fasta'sama amma sai in tsayin Allah ya kare kanshi yake wala in lam yaf'al ma amuru lalle idan bai aikata abin da yake umurta shi da shi ba da nan na lalle za a kai shi ko a daure shi wala yakunan kuma lalle zai kasance min tsawon sadirina cikin kaskantattu kala sai shi annabi musa annabi isa ya ce annabi yusuf ya ce rabbi ya ubangiji na a cikin kurkuku a habbu ilayya sai take ta fi soyuwa gare ni mimma ya da'u da ni ilai kamar abin da suke kira na zuwa gare shi wato wani abin da suke neman aikata na alfasha na fi son a da kuku sama da wannan wa تصرف عني da هنا ya أبني idan baka kawar mani جماكين makincin أتبو ba asbu تذكر zan karkata gare su wa akun min aljanni sai kasance cikin aikata ba daidai ba wani shine wa akun aljahili na'am Wani shine wallahu a'lam jiya idan ba manta ba a wanda kisa ta annabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam muna kan gabar da al'amari ya bi bayyana tsaro-tsaro cewa imratul azizi ba mu shakka ita ta nemi annabi Yusuf amma ba annabi Yusuf ya neme ta ba da kashe aka yi kowane su nasiha ita kuka ci annabi to ai masa nasiha da cewa ya kawo da kansa daga wannan sannan a lokacin guda ya kame bakin shi kada ya bai wa kowa labarin wannan matsalar da ta faru ita kuma a bangaren ta ai masa nasiha cewa ta nemi gafara daga laifin da ta aikata domin ta tana cikin masu aikata ganganci da muka ce wannan nasiha yana iya yana iya yiwa ya zama cewa shi a yi misir inda kanka shi musu wani nasiha kuma yana iya yawa zama cewa shi wannan shi shahidin min aliya muka fi malansa shi ne hakimin min aliya ya zama cewa shi ne musu wannan nasiha ko yanzu da siyar da aka yi ma'anar a yi salatu wa salam ta cewa ya kawar da kashi daga wannan abu da ya faru ya tsani bakinsa wannan nasiha siya ya kamata ita ma ya zama ta shige ta domin hikimar cewa annabi yusuf ya kame kashi daga wannan labari ne domin kada labari ya bazu abin ya ɓata mutuncin iyalan gidan sarki to kaga ko an ce ta kan bakin ta ko ba ce tsakan bakin ta ba automatically ya kamata ta bakin ta ya kamata ta shi wa'azin ka to amma dai biyu da lamari yake haka ɗin bai kasance ba don labarin ya wasu ya kai ga wasu sashen mata a cikin garin za ka suka rika magana akan wannan matsala da muka ce malamai sun yi ishara da bayanai wallahu alam cewa ita wannan matar ita ta za wata daga cikin wa'anda take ganin tana da aminci da ita sai ta gaya mata labarin da zimmar cewa da Allah ka ta gaya kowa ita kuma ita ma tana da ta amintacciya ta gaya mata wa haka ita ma wanda ta gaya ita ma tana da amintacciya ita ma ta gaya mata da kashe labarin sai fito fili har wasu gungun mata a cikin gari suka tsora magana wani shi ne wa ƙalar nisbatun fil majidi simra abdul azizi turawu fataha an nafsi ah, wanda muka ce wani gungun mata sun kasance cikin garin eh, garin tabbas malamai suka ce ba da ƙahira ne ba amma dai wani gari ne daga cikin biranen misra wanda wannan ce garin wanda a wancan lokaci shi ne babban kwatar garin kun gane ko ko alfayyum ne ko ainihin shamsu ne ko iskandariya ne ko wani gari ne shi ne da ala kulli halin bisa ga sab'an da malamai suka yi almuhimmu wa'annan mata sun rika tattaunawa cewa ita mata wannan sarki tana neman bawanta da kankaran kansa ya yi zina da ita da suna faɗin wannan magana ne suna mamaki kuma suna aibata ta daga cikin abin suka faɗa suka ce karshe ya ha hubba to hakika ya mamaye mata zuciya da su ko son ta ya mamaye mata zuciya saboda kamatsinta na babban mace matar sarki don bawanta ya mamaye mata zuciya don haka ta su haƙuri har kai ga nemanta kuma lamarin ya zo ya bayyana ina fatan gani to wannan shi ne ƙarshe gafa hubba wannan ibara ƙarshe gafa hubba wasu malamai suna cewa malam da shi ne wato kada galaba ha hubba ko kada galaba ha hubbu to annabi ya kuru ya rinjaye wannan matan wasu malamai suka ce da halar hubbu ila shagatu qalbiha wato son annabi Yesu ya shiga cancan cikin fatar zuciyar sai da haka ta ka hakuri kun gane ko wasu malamai suka ce ma'ana kad shagafaha hubba ne hajaba hubbuhu qalbaha hajaba hubbuhu qalbaha wato son shi ya lulluɓe zuciyarsa gaba ɗaya ya rufe shi A nufi dai kan shagafaha hubba yana nufin cewa son annabi yusuf alaihi salatu wa salamu ya shiga cikin zuciyarsa ya mamaye zuciyarsa don haka ta kasa control ɗin kanta har ta zo ta neme shi duk da zaman shi wato ƙibar shi a wannan lokaci zagirance bai kai ƙibar ta domin shi yana gidan ne a matsayin bawa da wannan matsayin nasa ya fafa ta tashi a zahiri sai suke gani abin da zai ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba da aka suka cike zancen da cewa inna la naraha fi dalalin mubin inna la naraha lalimu muna ganin ita imra'atul abi fi dalalin mubi tana cikin fata bayyana ne mata bayyanan ya nan suka ce yana nufin fi hafa'in bayyanin zuwa ne tana cikin kuskure bayyanin ne matsayinta bai dace a ce ta ce bawon su ne za ta nema ba wannan kuskure ne bayyanin ne wani shi ne ina da raha fi zalajin muri wani shi ne tattaunawar da su waɗanda matan suka rika yi a cikin gari to a haka din sai tattaunawar da zancen da ake yi yana yaduwa da kashi har ya kawo gari ta ta samu labarin cewa maganar nan ha yanzu ita ake tattauna a kan ta cikin gari kuma ga abin da ake faɗi ana aibata ta kun gane ko yanzu da wannan labari ya kawo gari ta kun fahimta ko to ne yake bada labarin walamma fi bi nan? a yayin da ta ji zancen su ko falamma fi bi nan lokacin da ta ji makircinsu kun gane ko wannan shi ne yanzu za ku cewa a zahiri waɗannan matan da aka ce wa qalat nisbatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad shagafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin a zahiri babu wani abu da ma kace su gaskiya a zahiri kai dai sun yi magana a kanta ko gani ba amma zance ne gaba a aya mai zuwa sai ce falan ba san ya sai ya ce falan masu sai ya bi makarihin na yayin da ta ji makircin su wanda muka ce ita ce fassara ta zahiri duk da cewa a zahiri ba su yi wani makirci ba kun gane ko to amma me yasa aka ce bi makarihin na duk da cewa magana ce suka yi a zahiri ba su yi wani makirci ba kun gane ko me yasa aka kira zancen nasu da suna makirci mun ce ba su wani makirci ba domin eh, alimamu fasada da alimamu siddi duka a ruwan da gare su su abinda suke fassarawa kawai falamma sami'at bi makarihinna ai falamma sami'at bi hadisihinna wa qawlihinna yayin da ta ji maganar da suke hake da magana ce suka yi wanda muka ce ba ta koshi mai bakici ba a zahiri amma kuma sai gashi a nasitance a zahirance ana cewa bi na. to abin da aka ce mazancin nasu makirci wallahu ta'ala alam maganganu maganganu ne a gurin malamai ba guda ɗaya ba waɗansu malamai suka ce an ce ma maganar da suka yi game da ita makirci ne kun gane ko saboda su wa'annan mata da suka rika tattauna wannan matsala to so rika tattauna wannan matsala ne a matsayin wani dibara a matsayin wani wata hikima ta daga wurinsu wadda wala Allah in sun yi wannan magana za ta zama dalilin su iya ganin annabi su ko gani ba yawa saboda su ba su gan shi ba ba su sanya da kyawun shi yake ba amma eh, da magana sai ya sai ana cewa shi mutum ne mai kyau to don haka tattauna da suka yi tattare da ita akwai hikima da dabaran cewa la'alla maganganun da suke zama dalilin da zai sa su ga Yusuf ko ku gani ba kun gane wannan to suka ce wannan abin da suka sa a ransu na cewa maganar ta su suna so su zama dalili da zama dalilin da zai sadar da su har su iya gani Yusuf wannan manufa shi yasa aka ce ba abin da suka haɗi makaru shi yasa kace sani sami'at bi makrihinna saboda sun yi abin ne a matsayin dabara wanda suke fatan ta hanyar wannan dabara su iya samun daman ganin shi annabi Yusuf kun gani wannan haka aka ruwaito daga Ibn Ishaq sahibu sira wasu malamai suka ce abin da sa aka ce ba maganar su kici aka ce sani sami'at bi shine cewa ita wannan matar kamar da muka ishara ta faɗa ma wadda ta faɗa ma labarin sannan san ne a ɓoye labarin ba kar a bayyana shi ita kuma ta kasa ɓoye can ta faɗi da Allah ita ma ta yi wasiki shi a ɓoye ita ma ta faɗa ma ita ta yi wasiki da ƙarshe labarin dai ya kai inda ya kai yanzu rashin koyi labarin kamar yadda danne na ɓoye har yawa ya gari ana tattaunawa a kan shi kuma ana wanzar da ita Wani shi ne ya sa aka ce malamin suka haɗi bakin ce haka wasu malamai suka ce wasu malamai kuma suka ce a abin da ya sa aka ce aka ce maganganun su masu ne saboda sun yi gibanta ai abin da suka haɗi duk ba gaban idan su ne ba kuma inda gaban idan su suka faɗi wannan za ta ji daɗi na'am ba za ta ji daɗi ba ba za ka ji daɗi ba to dama abin da agiba shine ka faɗi abin da ainihin yake cikin ɗan uwanka amma abin ba ya son sauka dama shine ne na'am zikiru da akhaka ya yakra ka ambaci ɗan uwanka da abin da ya son ka amma yana ji shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda wajen tantance ma'anar riba ya wanda daga cikin sahabbai yake cewa in kana fihi ma aqul shi shi wannan dan uwan da kake cewa in ni faɗi abinda baya son sa na ci sunan sa na yi kiman sa to ko yana da abin kuwa sai annabi ce in kana fihi ba ta qulu faqad istaftahu idan yana tattare da abin da kake faɗi amma baya son sa in ka faɗi shi to shi ne ka yi ba wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta ce amma idan abin da kake faɗi gare da shi aslan ba shi shi wannan shi ake cewa buhutan kirkira kai ya kai maka yanzu wa'anda matan duk abin da suka yana tattara matan nan gaskiya amma gaskiyar magana matan nan tana son hali haka ba ta so to tun da suka faɗa cikin wannan shi yasa aka ce ma abin su kai sunan shi ba kici tun da haramun ne kenan wallahu ta'ala almuhimmu matan da sun faɗi abin su kodi game da ita kuma labarin ya kai gare ta wannan ma sama ya yi maka rikin ta yanzu da labarin ya kai gare ta kun gane ko ko kullum dabarar da suka yi sai ta kuma sai sai tanadi a bangaren ta ne sai tanadin ta aikata wani abu wanda zai nuna ma waɗannan matan da suke kokarin wautar da ita kuma suna cikin mata suna cikin banalin mubin za ta nuna musu wani abu a aikace wanda ita take gani wannan zai nuna musu ita ba ta cikin zalali gobe ba ta cikin kuskure bayanan ne kamar da su suke da'awa don haka a wannan matakin za ta arsalat na, ko sai ta aika masu matan ta aika musu sako da gayyata wa atadat lahun da taka? da ta da musu mutaka an shi ne wuraren kishin gida shi ne mutaka wato filalla da ake ar'azawa domin mutum ya zo ya kishin gida a gare su kun gane ko? to wannan shi ne don haka kenan kamar kake da ne da ta aika musu gayyata to sai ta shirya kamar ka ce wata walima wani abinci na musamman wata liyafa ta shirya ta gaice su zuwa cewa zo a ci abinci a wurin cin abincin sai ta tanadi wuraren zama a wurin a wuraren zaman nan kuma ga abincin nan birjik a lokaci guda kuma sai ta tanadi filalla da idan mutum ya zo ya ci abinci ko yana bukatar kishin gida sai kishin gida akan filan kun gane ko wannan shi ne mutaka. an rotu daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu cewa wa aqadat lahunna mustaka'an mustaka'an sai Abdullahi bin Abbas shi kuma fasar shi ce wa amanu yusta'malu as-sikinu li qat'ihi yace mustaka'an kin nan ba tilo ne ba amma ta'amlu wani nau'in abinci ne yusta'malu as-sikinu li qat'ihi akan yi amfani da wuta domin a yanka shi kun gane ko ikrama almajin abdullahi bin abbas kuma maulahu yake cewa shi kuma a fassarar ka yace shi shine ma yuqta'u bis sikin min al ma'akali lahman kana aw Ya yace abin da yake ce mishi muttaka wanda aka ce matar ta tana da musu a cikin wannan liyafa ne ma kuma ma'u bistikin abinda ake yankawa da da wuka min al ma'akali na abinci lahman kana aw nahwa nama ne ko wani abin da ba nama ba kai dai dukkan wani abin da za a kawo na abinci a cikin liyafa misali wanda wannan abincin za ka buƙaci ka yi amfani da wuka wajen yanka shi don ka yi amfani da shi ya ce to shi ne ake cin shi wuka kun gane ko to wannan shi ne saboda ka mustaqal fasar shi da zahiri da kuwa sani shi ne wurin ke shimfiɗa gaskiya ya sa kake jan yan ajana na sifata su mustaqi da fiye alal alal ra'iki to amma kuma wannan wallahu alam ba zai hana wannan fasarorin da aka samu daga tashin malamai zan cewa su inganta ba cewa abinci ne wanda ake buƙatar yin amfani da wuƙa wajen yanka shi don haka da tsagaice ku sai ka ke kenan sun zo ga liyafa nan a je ga mustaka ga waye zire duk abin da ake bukata na abinci sai ya ce wa atat da wahidatin min hunna sakina sai ta bayan kowace kowace ɗaya daga cikin su wuka inda cikin liyafar akwai abubuwa waɗanda ake bukatar yin amfani da wuka za ka ta bayar kowa daga cikin waɗanda matan da aka gayyata wurin walimar wuka saboda ka kamar mashaɗin yadda yake da tana son ta nuna ma waɗannan mutanen cewa ita ba wawon ya ce ba ba ta cikin dalilin mubin sai ta tare da wannan ma'adu ba ka baki na abinci ko ba ta musamman ta tare da abin da ke ciki na launuka ko anuwa na abinci da kuma abubuwa tattare da wannan ma'aduba waɗanda suke buƙatar sai an yi amfani da wuka ko wuka ke kun gane ko kuma ta tanadi wuraren kishin gida ga wurin zama ga wurin kishin gida liyafa dai sai wanda ya gani kenan don haka ta aji musu filan da liyafa da waye da sauransu sai ta ba kowace daga cikinsu kuma ga wuka gabanta don haka a ce abinci a yanka don abin da ake son a yanka da wuta a yi amfani da shi to da suka halarci wannan walima aka ci musu kamar kashi a ce wanda su bismillah za ka ga abinci ga wuka nan da za a yi amfani da su wajen yanki abin da ake son a yanka yanzu a cikin wannan yanayin ne kun gane ko sai ta tantance jikinta ta je ta iske yusuf a inda yake ta bashi umarnin cewa ya fito ya ratsa a wurin mata kun gane ko wannan shine bayan Allah ta'ala ce wa aka kulla wajidatin min hunna sikinan wa ta khuruj ila jinna wa ta khuruj ala jinna wato sai ta ji can wani ta ce ki fito ta wa qalat ta ce da shi khuruj ala jinna ka fito ka gitto ta wurin bisa ga umarnin shugabanka ko shugabar ta zance sai shi annabi yusuf din ya fito inda ta ce biyu da irin wannan kuma <clears throat> fa'idin kyawo da kyakkyawar gaba da ke ga annabi yusuf alaihi salatu wa salam sai zai wadatar su da zumar da wuce kowace tana shan abinci tana da wuka a hannu ta yanka kaza ta yanka kaza sai ga yusuf alaihi salatu wa salam yana gita aure to sai ce falan ma ra'ainahu ya ni kina da sun ya fito gita ta wurin su suka ganshi shine falan ma ra'ainahu a yayin da suka ganshi da irin sifar shi da kyawun shi akbar na sai suka girmama shi suka girmama shi suka gaga mutum nan mai harjinin gaske saboda sun gashi cikin wata sura mai don kaye wacce ba su taba ganin irin ta ba kun gane ko wani shine akbar ku akwai wasu malamin tasiri da suke waɗin wata fassara amma malamai suna cewa wannan fassara ba ta inganta ba ne suke cewa falan aina ra'aynahu a yayin da suka ga annabi Yesu akbar na ya duk suka yi haila wajen matan gaba ɗaya haila ta goce musu saboda shiga cikin rudu to aka suka ce akbar na yana mini hinna sai suka yi haila to sai aka tambaye su aka ce to shi hudin shi ko yana mini idan akbar na yana mini sun yi haila to hu ba a zahiri wakilin suna ne ba wanda muka ce fassara ta zahiri kuma wanda malamai suka ce ita ce sahiya akbar da hu sai suka girmama shi to da kace ne akbar na sun yi haila hu ne wato a kabar na hukun halin shi ba zai ba da ma'ana ba zai ba da ma'ana sai suka ce a kabar na shi ne sun yi haila amma shi wannan hu da kun yi shi sai suka ce ha'u sakasiyo ha'u sakasiyo amma malamai sai musu kare wannan gaskiya saboda ga suka ce babu wani loga sahihiya da ta gwada akbara ko akbaratil asu. a ce yana bin tahila saboda ka akabar na hukumar sun girma shi gaskiyar magana wallahu a'lam wa qatta'na aydiyahum ko sai suka tayyanke hannayensu wa qatta'na aydiyahum sai suka tayyanke hannayensu ku kiyaye a kwanakin baya mun yi magana akan akan sigar kattala eh da kuma gallaka da fataha. yanzu nan kana da kafa'a. Kafa'a shi ne ya yanki qati mai yanki amma qatu wanda aka yanki amma idan ka kara ma wannan ba'un shadda kace qata'a shine yayi tayayyankiwa a wani lokacin kace qattala yayi takashiwa fattaha yayi tabudewa ya yi ta kullewa Kamar kuma kace ana cewa qata yadahu ko qata aydihim misali amma suka ce ba a cewa qata yadahu qata yadahu saboda yadu guda ne ba a samu kasra ko takfir a cikin sa sai da ce qata aydihim qata aydihim yayi sai yayyanke don hannuwansu suna suna to za ka cewa qata'na aydiyahunna sai suka ta yayyanke ba ya samu da wuce sai da cikin shi akwai ah, ma'anan alkasar ta abu taksir ina fatan kun kiyaye wannan ka'ida to kafa ana aidiyar hunna ko kafa ana ɗin da aka ce sun yi ta yayyanke yayyankewa nan wani malamai suka ce ma'anarsa shine jarahana kafa ana ai jarahana saboda ka kafa ana aidiyar hunna jarahna aydiyahunna ko jarahna aydiyahunna ai kana so sai ta yi mahalliyar su rauni su yanke na su yanke na su yanke na suka ta yanke wato kun gane ko sannan ita kalmar aydiyahunna din suka ce tana nufin hannuwan su wani shafi in ma ka ce anamilahunna yatsunsu ko a kuffahunna su dai ala kulli halin wannan inda kake tsammanin in mutuna na amfani da ne zai taba ba aibi da ma'anar yadu dukkanin sa ba saboda kafin kace da ni yadu itlaqin kalmar yadu yana dauka tun daga kafada har zuwa kashin yatsa duk sunan sa ne duk sunan sa yadu to amma maquli abin da ake nufi a nan aibi ya hunna shine in ma ya tsantsu ko kuma da cikin tafin ne hannun kun gane ko wannan shi ne sannan malamai suka ce wannan yankewa da aka ce sun yi ta yi mahallayensu wa qatta'na aydiyahunna muka ce ma'anar sa shine jarahana ko jarahana aydiyahunna suka ce ma'ana ya shine kawai sun yi mahalluwan nasu linki da raunuka da wanda muka da ke hannun suke amma qatta'na aydiyahunna ko alama baya nufin abin da wasu malamai musamman wanda suka zo da iskar ah, suna ruwa ko wasu abuwa daga isra'iliyar suka fada cewa kafa da ajiye hunna sun yi ta yanke hannuwansu sai suka ce ba nan sai ta gutsutsune hannuwansu saboda kawai har mace ta yanki ya tsanta ya tsaye faɗi da su jiya ba a babala akwai mubalaga cikin wannan mana eh ina tsammanin ya tsaka akwai hada jijiye jijiye da kashe-kashe ko to har dai ka yi ma ka sa wuka ka yanke hannunka yayi jini baka jiya ba wannan muka ce ma'qul saboda ka kashi wani ne to amma a ce har ka shiga cikin jijiya har ka sai wani kashi duka wuce kashi duka har ya tsaye wajen maka sani ba wanda kama akwai mubuwa daga ci da akwai mubuwa daga ci da haka suka ce sahiyyar magana jarahana ko jarahana aidiyahunna duna ibanatin, kun gane ko duna ibanatin ba tare da sun yi gudu da hannun hanya faɗi da su jama saboda ka ba sun jefa da hannun nasu bane kamar da wasu suka ambata wallahu ta'ala alam kai dai su yi ma hannun su rauni sun yi ka hannun su ba su ji ba saboda sun shiga rudu a wannan yanayi da suka ga annabi su suna ta yanka hannun su ne musu rauni ba su ji ba to abin da ya so gabatin su wa kullu sai suka ce hasha lillah hasha lillah sarki ya tabbata da Allah kun gane ko hasha lillah sarki ya tabbata ga Allah wannan kalma malamai suka ce ko da ibada ka ce hasha lillah ma'anarsa ma'anarsa shine tanzihan lillah sarki ya tabbata ga Allah asalin lafazin hasha shine hasha da alif amma akan shafi alif din a wani lokaci a ce hasha kun gane ko asalin kalma a ƙarshen ta sanar al-maqsura hasha kun gane ko to suka ce ma'ananta kamar ga yare na addini kace subhanallah subhanallah ina fatan gani zukar subhanallah za mu ce tsarkiya ta bata ga Allah kowa shi ne ba da sai suka ce ita hashe lillahi kamar ma dai yadda kasar subhanallah tusta'malu tanbihan lillah wa tusta'malu ta'ajjuban akan yi amfani da ita don nuna tsarki ya tabbata da aka sannan kuma akan yi amfani da ita don nuna mamaci ai ita ma subhanallah ta kace subhanallah da ma'anar tsarki ya tabbata ga Allah ka kan ce kuma subhanallah da ma'anar mamaki ana faɗin wannan gaskiya da ma'anar mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi Abu Huraira shi ma faɗi wannan da da ma'anar mamaki Abu Huraira aka rawaito cewa ya kasance da janaba sai ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wato yana dokowa ga shi a hutsan doshi to sai abu hurairah sai ya doji ya ki yarda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya doje ya shiga wata kwana can sai ga shi ya dawo sai da alaihi salatu wa salam sai ya tambaye shi ya ce ah, abu huraira ta aika mata zuna don ka ya doso amma sai ne kuma ana ma wani ne ka na rasa ina ka je hana sai ce ai abin da faru manzon Allah ko da ka gani in ina da janaba sai ni kuma sai ni kyamaci hannuna ya tabi hannunka jikina kan jikinka alhali ina ɗauke da janaba saboda ka shesa ni so ni dole ne je ne wanka da dawo يعني النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجز سبحان الله إن المؤمن لا ينجز يجي قال سبحان الله وتوابات إيمان الله أي مؤمن لا يتمنى ما ما كان أبنك يا أبو هريرة شيني سبحان الله إن المؤمن لا ينجز أي مؤمن لا يتمنى يا أبو هريرة بل سلاك شكنا كما كباني حدوثا كان كان جنبها أبنك تنزيها لله أكي فإن حاشا لله kun gane ko wannan shi ne wallahu ta'ala alam sannan eh, wannan akan dauke shi a matsayin fi'ili wani lokaci a dauke shi a matsayin harafi suka ce idan ka dauke shi ah, da alifin makasura yadda yake hasha kun gane ko to akan dauke shi fi'ili wani lokaci kuma zama harafi kamar ka ce ja alqawm wato idan kai istisna'i shi kenan abin nufi bayan zama shi tsarkakewa ga Allah a usulubi na larabci wannan kalma ta hasha ko hasha aka yi amfani da ita wato a matsayin fi'ili na istisna'i kun gane ko to sannan kuma aka yi amfani da ita a matsayin harafi harafi a lokacin da ake son ya zama yana fa'idatar tanzili yanzu ya kace da ni ja hasha aliyan yanzu hasha zai zama istisna'i ke amfani da shi kun gane ko Yawwa. amma ya kace hasha lillahi kan kade ba alifun kenan yanzu wannan kaga babu shakka harafi ne wanda ke fa'idar sanda barkake Allah tabaraka wa ta'ala wallahu ta'ala ala abin nufi abin da suka faɗi kenan ganin da suka yi annabi Yusuf alaihi salatu wa salam da cikakkar kamala da shawo wanda kai matuka sannan sai suka kara da cewa ma haza bashara ko wa qulna hasha lillahi ma haza bashara barki ya tabbata ga Allah ma haza bashara wannan ba mutum ne ba ma haza bashara ai laysa haza bashara wannan bai ba mutum bane ba bai zama mutum ba ita wannan ma da aka ce ma haza suka ce ma ce al-hijaziyya allati ta'malu amala laysa kun gane ko aikin ta guda da laysa fassara ta da ma'anarta da aikin ta guda da laysa in ka tuna laysa saboda ka ma haza bashara a yi laisa haza bashara laisa kan ba tana shiga cikin mubtada abin da tana cikin akwatu kana ko akwatu kana da shigo a sai ta shiga cikin mubtada da kamar shi mubtada sai ta barki shi da rafa an sa'atan cewa ism ne nata ko shi khabar kuma sai a bashi a akan cewa shine khabar naka ma haza bashara wanda bai kasance mutum ba kun gane ko wato wannan sun faɗi haka ne saboda ganin shi cikin wannan sura kyakkyawa don aka suka ce in haza illa malakun kari in haza illa malakun kari ita ma in tunan da ta zo in ce da take zama nan ma in haza illa malakun kari bi ma'ana ma haza illa malakun kari wato wannan bai kasance ba face mala'ika ne mai girma mai karinci ina fata gani da aka ce suka kwatanta shi da mala'ika saboda tsananin kyawun da suka gani a tattare da shi kun gane ko wani magana da suka yi a sakamakon sun ga kyawun annabi yusuf ya kai matuƙa suka ce wannan ba mutum ba wannan bai kasance faki mala'ika ne mai karinci ne ba suka ce wannan yana daga cikin dalilan da waɗansu daga cikin malamai suka ce suna daga cikin dalilan da suke ishara zuwa ga cewa mala'ika ko jinsin mala'ika kyawun shi ga da ta fi tsada adam ko gane ba yanzu kyawun annabi yanzu da matan da suka ga ya kai inda ya kai sai suka ce ba mutum ba ma haza bashara sai suka jingina kyawun shi ga abin da suke da itikadin ya haimu mutumi kyau suka ce in haza illa malakun karibje nan mala'ika haimu tumi ya haimu tumi kyau kun gani wannan ne wallahu ta'ala wasu malaman suka ce ah, lamarin ba haka yake ba amma su matan nan sun faɗi wannan ne bisa ga gini ga abin da aka saba da shi na al'ada cewa shi dan adam bai taba ganin mala'ika ba baka taba ganin mala'ika yadda Allah ya halitta mala'ika ba yana da ka taba ganin mala'ikan gida a suran adam amma da ka ga mala'ika a suran da Allah ya halitta da ka taba gani na'am wato gama ganin mutane kan in kace mutane kowa ga mala'ika ka gama haka ne haka gama garin mutane ba wanda zai yi maka ya gashi ta ko yawa to amma sun suka ce ɗabi'a ta mutane ta gini sun saba a yau da kullum idan abu ya burge su suna son su nuna shawon shi da alkhairin shi sai su kwatanta shi da mala'iku idan abu ya yi muni suna son su nuna munin shi sai su kwatanta shi da shi da tare da sau gani mala'ika musa gani mai shidan ba <clears throat> mun gane ko da suka ce haka dan adam yake to bisa ga wannan kabi ne ko ai wannan al'ada suka ce in hada illa malakun karim amma ba wannan yana nufin mala'ika ya yi mutum kyau ba ina fatan gani to suka ce dalilin da yasa baka cewa mala'ika ya yi mutum kyau suka ce saboda Allah ta tabaraka wa ta'ala da nassin Qur'ani yake cewa laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim laqad khalaqana al-insana shi hakika mun halicci mutum jinsin dan adam fi ahsani taqwim cikin mafi kyawun daidaito saboda ka surar da Allah ya halitta dan adam daidai daidai da tashi shine ahsan kun gani zaka suka ce duk halittar da Allah tabaraka wa ta'ala yi halittun da Allah ya babu wanda ya kai dan adam kyawu bina akan laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim ina fatan kuma da wannan Wani shi ne abin da wasu malamai suka tafi kan shi alhumu da wannan matsala ce da take da rassa da yawa cewa mala'ika da dan adam wani falala ko fi kyawu ko kaza da asiri da kashi dai malamai suka ce wannan ba ta cikin matsaloli na aƙida za a cewa mutane su kama jami'in jata a kansu da huskar tabbatarwa ko gorewa kun gane ko matsala su da malamai suna faɗin abubuwan da suka zo game da ita a ba da dai haska kama ɗalibai da mutane su gane yadda yalwan soshi na shari'a suke amma ba wata matsala su ta da za a cewa dole sai ka imani da wannan ko ka ci ma wannan ba wannan shi ne. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت سيتما ترتشي تتشي مصر wato bayan kenan ta ga sun shiga cikin rudin da suka shiga sun fitilu da annabi su sun yayyanka hannuwansu jina-jina ba su ankara ba kuma da bakin suka ce ma haga bashara in haza illa malakun karim kaga iyakar gayar shiga cikin fitinuwa da annabi su da suka yi to dama wannan gabar ita ce take neman a zuwa sai ta ce fa za zalikun da ladai lullun ne fihi ta ce to wannan da kuka gani ya gitta har wannan abin ya faru da Shi shine wanda kuka zarge ni a cikin lamarin kuka ce imra'atul aziz rawi fataha an nafsi an nafsi kad shagafaha hubba inda lanara fi dhalalin mubin to ga shi ku ya zo wurin ku so daya kun shiga cikin wanda fitina ga abin da faru ina fatan gani kamar kamar misalul hal na makar yana cin musu kun ga wannan da gito cikin ku har kuka shiga cikin fitina kuka shiga cikin wudu har kuka yayyanka hannayen ku jina jina ba ko an kara ba kuma kuka faɗi abin da kuka faɗi insha ba ma mutum bane amma mala'ika ne to shine kuka zarge ni kuka aibata ni saboda cewa na yi sha'awansa to ku shi kun gan so ɗaya gittawa kawai so ɗaya amma kuka faɗa cikin irin wanda abin da kuka faɗa cikin to kama ka ce fama zaluka yaya to matsayin wanda take ke nan tare da shi kullum a zamani mai tsawo ku gane ba ko wato idan ku da kuke aibar ni kun gan shi so guda kuka fara cin yanayin kuke cikin to ni ya ya kamata ku fassara matsayi na, ni da nake tare da shi kullum kuma azabar ni mai tsawo ya kamata a aibata ni kenan shi take son su ce shi take son su ce shi take son su ce musu saboda kenan bai kamata ku aibata ni ba bai kamata ku aibata ni ba inda kun gan shi so guda kun yanke hannu ni ko ina tare da shi kullum kuma za mu yi mai tsawo bai yanke hannu ba iyaka dai na nemi ba na yin mahmudi ke da ko shi take son shi Da ka ɓaro-ɓaro sai ta bushe idan ta ce walla wa wata an annabi saboda ka ko shaida tabbas na nemi wannan ba wannan ko yaron nawa akan karan kansa na nemi amfani da shi fasta a sama ya kada kan shi haka abin yake saboda ka yanzu ko zabi kafin sai ta ce saboda haka wata tana wani wannan magana ba ta jin tsoron kuma kuma ba ta jin tsoron duk wani wanda zai zage ta gida ba tana ganin ba bai kamata ba a zage ta ba kun gane ko to sannan sai ta ta ma annabi yusuf kashe ne ko tawakkul ko wa'id ne ta ce wala in lam fa'al ma amuru kuma tabbas hakika idan bai aikata abin da nake umurtan shi da shi ba na cewa ya aikata alfasha ta zina da ni ba in bai aikata haka ba la yusjalanna tabbas za a kai shi kurkuku a kai shi wala yakuna min as kuma tabbas zai kasance cikin kasan ciki saboda ka ɓaro baro ta hudi ta neme shi kuma ba ta gushe ba kenan za wato ba za ka gushe ba kana ne kana neman shi hankali za mu bukata sa in ma bai biya masa bukata sa ba to za a masa ubar a kai shi gidan gidan mai ne kurkuku tana kasanta da shi wala yakuna min as-sajiri wannan shine abin da wannan ya cike da shi abin da zamu faɗi karshe karshe shine cewa a cikin wannan nasi la yusjadanna wala yakuna min as-sajiri da tace lalle in ba aikata abinda ta mu shi shi ba za a kai shi kurkuku ko kuma ya kasance ko kuma tabbas zai kasance cikin ko kuma ce kazalika zai kasance cikin kaskantattu a cikin wannan nasi malamai suka ce an samu illai guda biyu kowanne sai na makale da nuna sauki la yusjananna wannan nuna sauki dai astaqila wa bi wannan bai da matsala na biyu shine wala yakunan wala yakunan min as-sagirin kun gane wala yakunan za ku shi da tanwini a zahirin shi amma ba tanwini ne asalin fi'ili ne fi'ili mudari ne jama'a asalin ta wala yakunan wala yakunan kana da yakunu ko ba haka ba to yakunu shine fi'ilin mudari ka'ida shi ne idan nuna sauki ta shiga da fi'ili mubari'i to yi bina'in sa akan fataha nuna din sa sai zama da ne fataha wala kuna to nuna sauki ta zo ka ce wala kuna nuna sauki ɗin ba saƙila ce ba idan saƙila ce za mu ce wala kuna na da shadda na akan nuna ba ba ce. ita nuna sauki khafifa sukuni gare ta haka asalin fi'ilin shine wala kuna nan da sukuni gani yanzu wannan nunin shine aka auwa ba sai waye gani a matsayin ne da ka gani wanda aka samu sa ya zama wala ya kunan shi fi'ili aslan babu ba yadda za a yi samu tanwini tanwini ba ya cikin alawomin fi'ili amma ya ci alawomin suna shi yasa wannan ba tanwini ba wannan ya kamata kamar ka ce da ni kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya yanzu la nafa'an ba suna ne ba fi'ili asalin sa la yasla nafa'an la nafa'an nunu ta ne al-khafifa kun gane ita nunu ta fi al ne to ita ce ta aka ba ta da wannan tanwini da alifin aka ce la nafa'an min nasla la'alla kun gane wannan wannan don amfana da yawa dalibai muna fata mu da muka wani daidai Allah amfani a shi ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya yace mana shafi cikin zakatan uwa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Hmm? Evet.